mata filin mata Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na muhawara filin mata na studio Kalangu wanda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da ita. Shirye-shirye studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan sadarwa rediyo da ke cikin sassa daban-daban na wannan kasar ta ta Nijar. A nan babban birnin Yamai za ku saurare mu ne bisa kan Alternative FM bisa kan mita 99.4 kwarta FM bisa kan mita da tara sashen tattaunawar mu Facebook Studio Kalangu yanar gizon mu www.studiokalangu.org filin mata na Studio Kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai wajen jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su bamu amsa akan tambayoyi da ke damuwar masu saurare. Haka kuma masu saurare za ku iya bamu ra'ayoyinku da shawarwarinku bisa kan filin tattaunawar mu WhatsApp bisa kan lambar tamanin 80 sifili da A yau muhawarar tamu ta filin mata ta karkata ne ga ƙungiyoyin mata ayyukansu da kuma ƙoƙarinsu a filin daga na kare hakkin mata a ƙasar Nijar. Bullo kan ƙungiyoyin mata ya soma ne tun ƙungiyoyin maza da mata wanda ake kira samariya inda a ciki mata ba su da wani babban ƙarfi kuma sun fara bunƙasa ne da ƙungiyoyin mata da suka mamaye guri kuma suka samu inci a albarkacin wasu mata mata bayan wani babban taro da ake kira Conference National. A yau muna da kungiyar matan kasar Nijar wadda ake kira AFN, kungiyar farko da aka kafa a shekarar 1979 akwai kuma rdfn taron demokradiyyar matan kasar nijar akwai kuma kwangafen da ke kumshe da kungiyoyi hamsin da ɗaya akwai kuma kungiyar mata lauyoyi na kasar nijar Wadda ake kira afgn da dai sauransu duk wannan yawan kungiyoyin kasan suna kawo nasu kokari ne a yaƙi kan incin mata menene ingancin wa'annan kungiyoyin a filin daga wani yankuna ne ko ayyuka ne wa'annan kungiyoyin suke haifar da sakamako mai kyau wa'anne mata ne ayyukan kungiyoyin nan suka shafa kuma yaushe ne fitowarsu ta ƙarshe a kan incin mata domin samun amsar dukkan wa'annan tambayoyin. Yau muna tare da Malama Balkisa Jibril mataimakiyar magatakardar ƙungiyar mata lauyoyi na ƙasar Nijar da ake kira IFG e, eh, da kuma Malam Ganda Salai shugaban gungun ƙungiyoyin Afrikawa da ake kira Konaf Nijar gungun da ke kumshe da ƙungiyoyi 80 na maza da mata. Barka Malam Salai. <coughs> barka madalla malama balkisa da ku zan hara dan ba mu karin haske akan bisa kungiyar ku ta afgn eh, madalla eh, kamar da kuka bayyana <coughs> a afgn kungiya ce wadda aka kawa ita ma bayan conference national wajen 1991 kenan yanzu mun yi fiye da shekara 1991 mm. aka kafa ta tana da mambobi mata ne wanda suka yi karatun shari'a kenan akwai lauyoyi akwai zuzozi akwai kuma waɗanda dai karatun shari'a ne suke yi mm-hmm. wanda suke cikin waɗansu ayyuka na bisa kan harakar shari'a mm-hmm. ƙungiyarmu dai eh, abin da ake nuhi da ita aikin da take yi mata ne hakin mata ne take karewa da na yara eh, cikin wannan karewa hakin da muke yi muna da mu wanda ake ce ma biro de kut inda mata suke zuwa da take da matsala inda a fannin harakar Eh, ta ne aka danne mata koko dai harkar shari'a dai mhm. suna iya zuwa mata na zuwa wajen mu suna kawo kokensu da wanda ake ce ma violence fat of farm kamar mata wanda ake musgunawa mhm. su ma suna zuwa wajen mu suna kawo kukansu kuma muna eh, muna kama musu abin da ya shahi kuma manyan takardu wanga da ake yi bisa kan kare hakkin na adam gaba dai koko in na mata ne duka dai E, ya shahe mu mu ma muna kawo taimakon mu muna sa hannun mu ciki duk lokacin da aka tashi tsara su kuma muna yin abin da ake ce ma wayewa kai mhm. duk abin da ya shahi in dai e, hakkin ɗan adam ne ko na mata ko na yara muna yin abin da ake ce ma sensibilisation da formation ma ba da horo ma muna yi e, a bisa kansu hallo kamar mace in ta zo tana da matsala in ta fannin a ja shari'a ne mhm. in an sha da ita ne koko ita ke ja da wani in suka zo wajenmu, muna tallawa musu tunda cikin mambobinmu akwai hada lauyoyi kenan lauyoyin nan in akwai eh, kaman rikici wanda ya shahi mace in ta zo wajenmu ana tallawa musu ba tare da wata ma sun ba da ko dala ba mhm. tallahi ne muke kawo tun da aiki ne wanda muke yi akwai ƙwararru cikin mu abin da ya shahi duka wannan fanni kenan su ma suna kawo eh, tallahin su in kamar mace ce haka take neman ko haraka gado ta zo an hana mata in kamar ya kamata a sha shari'a he mu ɗauka mata lauya wadda za ta kare ta ayi yi justiskin daga fara shari'a hatta ta muna taimaka mata muna gwada mata hanya kuma muna ba ta eh, mi ake cewa muna waye mata kai bisa kan hanyoyin da ya kamata ta bi in ya kai ma a ba ta lauya kuma shi ma muna da hanyoyin da muke bi don mu tallafa mata Malam Sale muna muku godiya da amsa kira da kuka yi, ku ɗan ba mu ƙarin bayani akan kungiyar taku ta kunaf niger eh madalla ina yi muku uh, godiya lalle gungu wannan da ya kumshe da kungiyoyi wajen 86 ne mhm. eh, wanda ke ce ma kunaf niger wato ce gungu ne da akwai kungiyoyi mata da yawa cikinsu da na maza har da na kasu cikin tamanin shidan nan akwai hamsin su eh, maza ke jagorancinsu amma duk a cikin abin da ke kema biro executive yawancin su mata ne akwai musamman kungiya talatin kungiya talatin wannan duka mata ke shugabansu e, kungiya shida shuko na kasu su ne eh, <clears throat> shugaban eh, in an dauko biro executive wanda ke kema masu tayya da ayyuka na gungun nan mhm. eh, ta kumshi da mutum tara ki mutum tara nan biyar duka matan ne mhm. eh, hudu ne na maza to kaga a nan ma su, kaga sun himu yawa don ka e, eh, mu wada sarin mu take akwai da muna wajen tamanin da shida an kai kashi kaman wani kashi an ka kasa su kaman abin da ake ce mathematics wajen takwas da kowa inda ya kamata kamar abin da ta kumshi cikin objektif din shi sai shi akwai musamman masu kula da lahiyar jiki masu kula da karatu masu kula da rayuwar yara akwai masu kula da waɗanda su na faɗe waɗannan akwai masu eh, kula da <clears throat> abin da ke kema refugee mhm. har da masu kula da eh, orphelin duka hakanan ne muka yi sari wannan namu ta cikin gungu wannan namu na abin ga. Mhm. Mm. Mhm, to malama eh, balkisa eh, ina da ina ne kungiyar ku take e, eh, kokari aiki a ciki eh kungiyar mu tana kokarin aiki a duka bisa kan haɗin ƙasa zanca tun da nan babban kungiyar da ɗakin ta babban nan ne yake nyamai amma duka a jihohi wanda ake ce ma region muna da abun da ake ce ma antenne regional akwai mata waɗanda su ma muka ba su horo su ba karatun shari'a ba suka yi ba me mun ba su horo duk inda matsala ta tashi na mata suna da sunanmu suna iya kama musu in kama abin kuma ya karhin su sai su yi mana magana daga nan mu ga matakan da muke ɗauka kenan duk a jahohi muna da abin da ake ce ma antena regional waɗanda mun kasa. to eh, malam salim muna so ku ba mu ƙarin bayani ina da ina ne ƙungiyoyin nan naku suke aiki. e lallai wani kaman wadda akwai babban cibiyar tana nyamai mhm. haka nan ne cikin jihohi duka region da niger akwai kungiya wannan namu hada waɗansu e, departement wanda ake gunduma akwai su hada waɗansu komin dun mun samu mun kafa kungiyoyi waɗannan ka babu inda ba mu da wakilai a cikin kasan wannan namu wanda suna aiki tare da mu mhm. malama bilkisa wa'anne mata ne kungiyar ku take ba wa tallafin eh mata duka duk mace dai mai matsala wadda ta zo wajen mu ta ka kukanta wajen mu muna tallafa mata in ma yara ma ya shawa kuma shi ma in an kawo gare mu muna sa hannu ciki muna tallafawa Mm-hmm. Shin ko akwai wani haɗin kai tsakaninku da ƙungiyoyi? Eh sosai ma akwai haɗin kai tsakaninmu da ƙungiyoyi muna aiki da ƙungiyoyi da yawa. Mm-hmm. A nan Nijar kin hamma a ƙasashen waje ma muna da abin ga cikin ƙungiyoyin mata abin ga alkalai haka muna mamba cikin manya-manyan rezo wannan. A nan gida muna cikin mm, kwangafen. Mm-hmm. wangafen ita ce wannan babban kungiyar nan da ta tara uh, duka kungiyoyin mata waɗanda suke kare hakkin mata mhm. don ku muna cikin mambobin kwangafen hallo muna cikin dai eh, mambobin wata babban kungiya ita ma da ake ce ma eh, kasai akwai dai kungiyoyi da yawa wadda muke ciki muna cikin kwad shi ma babban kungiya ce wadda take kare hakkin ɗan adam gaba ɗaya duk inda aikin su ya tashi ana kiran ma muna shiga mhm. to madalla eh, malam salim ko akwai wani haɗin kai tsakanin kungiyoyin nan naku da suke cikin gungu guda domin yaƙi da hakkin mata yo eh, kaga eh, ba dole ba ne mutu ya zo shiga gungu mm in dai babu haɗin kai mu ba kamar parti politika ba ne wanda suna zuwa don neman wani abu su wace in babu a'a haɗin kai na akwai in babu haɗin kai ba aiki ba aiki ba kyau mhm. don ka kanmu a haɗe muke cikin kungiya wani namu tun duk abin da wani na yi wani ya sani abin da ake kema transparency tunda saboda mi kowane e, asibiti na harko na wata muna da taro na kowa da kowa inda kowa na zuwa mhm. kowa na haɗa matsalar da gani kowa na faɗi abin da ya ga dama kowa na haɗa abin da yana yi kaga e, daga can kowa san kowa ne yana ya sa abin da wani yana yi cikin mu. To madalla kafin mu ci gaba ga wasu mata da suka ba da nasu ra'ayi akan kungiyoyin nan na mata da suke nan domin kare hakkin mata. kungiyoyin mata sunan suna nan ne biskui akwai abubuwa da yawa da suke wakana ga mata wanda ya kamata a ce sun hito sun yi magana ko sun motsa bisa kan lamarin amma sai ka ji shiru ka an shibka dusa ba san me ke kawo haka mu muna iya cewa ko da ma akwai kungiyoyin da ke kare hakkin mata watakila kungiyoyin nan kungiyoyin siyasa ne kawai tunda baka jin su sai in an ce wata sallan mata ta zo sai kaga sun hito suna ta kuwace kuwace akan tituna alhali kuma ba wani abin da suke ka tabata akan sha'anin hakkin iya mata kuma kungiyoyi ne wanda ko da sai ka sun ce suna yi ne saboda iya mata kuma ba su san da matan ba misali zan ɗauko miki in aka ce matan karkara wai watakila ma in matan birni sun san da akwai kungiyoyin basu aiki ne to a cikin karkara ba a ma san akwai kungiyoyin mata ba sai dai ba mu san me yasa suke shiru ba watakila in kaji ma an ce ga kungiyoyin mata sun yi to sun suna bayyana kansu suna neman wani matsayi daga kasashen waje alhali kuma ba haka ba ake yi a nemi matsayi sai in kana yin aikin da kasa sa gabanka fiske kowace kungiya ta zo akwai gurin ta da ta sama gaba to sunan kana da guri amma baka cika wannan guri sai lokacin a hito a hito ya ka zo ka nuna kai kungiya ce ta kula da kare hakkin iya mata alhali kuma ba haka ba ake aikin kungiya ayiwo ayi la saboga Ni a nawa gani an mai da abun ne tamkar siyasa saboda akwai matan da kowa ya san da suna cikin matsala da ku da kuke shugabannin kungiyoyin kun san da cewa mace ga tana cikin matsala amma saboda wanga siyasa kuna tsoron kwato mata haƙƙinta. Wata rana idan mutum ya tashi yake zai taya ya kwato mata haƙƙinta yana tsoron a cikin wanga hanyoyin siyasa a fidda shi a cikin ƙungiyar shi ko kuma a liƙe masa ƙungiya. Shi yasa yankin duka suke yin tsoro. sai no ibo ba kul iga hamburu ne ni jella bora e wai gi hinkine kan A nan ƙasar Nijar, an kafa ƙungiyoyin nan dai ne, amma ba sa cika aikinsu. Don me na ce haka nan? Don za ki ga mata da dama da ke gamuwa da matsaloli sosai, amma su ƙungiyoyin nan sai su shiru ba su fitowa su faɗi gaskiya. Ba su fitowa su faɗi gaskiya, ni ban san ci da su ake yi ba ko kuma tsoro ne suke. Ai kuma duk wanda ya ce ya fito yaƙi dole ya sa garkuwa. Abin da ya sa na ce haka, ga ɗan ƙaramin misali, ki duba ki ga lokacin da Rakiyatu Yakubu, tsoho tsohuwar shugabar asusu lokacin da matsalar nan ta ta taso ba mu ga kungiya ko guda da ta fito a nan Nijar a garin Yamai ta ce rakiya ita ta kafa asusun na a nan Nijar babu haka nan kawai zancen yayi ta zama har ya kai ta ga rasa ta kenan menene ma'anar waɗannan kungiyoyin kamata yi matan da suka ce za su yi ma yaki har suka zo suka shiga cikin matsala ko gwabza za a yi a gwabza a faɗi gaskiya. ya malama Balkisa, in dawo bangaren ku kun dai ji ra'ayoyin mata bisa kan kungiyoyin mata da suke kare hakkin mata. Me za ku ce aka? Eh to, abin da zan ta eh, bisa kan ra'ayoyi waɗanga mata da suka yi magana bisa kan kungiyoyin mata. Mhm. Lalle akwai kamshin gaskiya ciki, paske cikinmu akwai wanda suke siyasa au su bayyana au su bayyana akwai masu yin siyasa kuma cikin manyan takardu wanda suke tsara kungiyoyin nan duka ko ina an sa da kungiyoyi ne wanda ba su siyasa mhm, mhm. kenan kungiyoyin mu in muna aiki jama'a ne mata ne muka ce e, za mu kare hakkin su kenan bai kamata ba a ce siyasa ta shiga cikin e, ayyukan mu eh, mhm, duk aikin da za mu yi fi sibilillahi ne za mu yi saboda mata ne za mu yi hakkin su ne kamata mu kare kenan kungiyoyin ga takan yi wa cikin mambobin akwai masu yin siyasa amma kungiyoyin ainihin su ba su yin siyasa ba yi kamata ba a sa haraka siyasa ba a cikin eh, harakar kwato hakin mata mhm. kuma wani abu ko da ana siyasan ma tun da kungiyoyin motar muna takayiwa mu yi aiki da ma mata masu siyasa tun da muna aiki da mata wa'anga na na asamble har ministoci ma wata ran muna taruwa da su muna gamuwa duk dai dan dai a yi aiki ne a kare hakkin mata a ga hanyoyin da za a bi a gyara ma mata e, rayuwarsu kenan wannan ba a caya kaman irin haka nan kin irin waɗannan zaman taron da ake yi ba na siyasa ne ba mm-hmm, mm-hmm. amma duka dan a tahiyar da e, kare hakkin mm-hmm. mata ne gaba ɗayan shi akwai wani abu komi dai siyasar da matan suke yi kamata a ce an yi haɗin kai duk inda matsala tunda sun kawo zancen waɗansu mata manyan mata haka masu waɗanda suka ma mata aiki da yawa mhm. waɗanda aka ce hakkinsu kuma mata ba su hito ba suka yi magana eh, ire-iren waɗannan da yawa ne Mm-hmm. ire-iren waɗannan abubuwa da yawa ne inda in an taka ma mata mata haƙƙi kamata ya a ce duka mata matsalar ta zama kamar tasu duk mata ƙungiyoyi tunda ƙungiyoyi su ne suke da muryar su yi magana a shi mm-hmm, mm-hmm. kamata ya a ce sun hito sun yi magana da a kwato ma matan na haƙƙin su cikin zamantakewan mu yana gani kamar wannan fanni abu ne da ya kamata a gyara gyaran nan kuma sai an zamna an yi magana ne wanda ake cema synergy sai mun gama ƙarhi da ƙarhi sa'an nan ne a zamna a san da lalle abin da muka sa gaba hakkin mata ne mun ka sa gaba kare hakkin mata ne mun ka sa gaba kenan ya kamata a ce ba wani abu sai wannan sai shi mhm. To madalla Malam Sale kun dai saurari ra'ayoyin mata game da kungiyoyi domin kare hakkin mata. Me za ku ce a kan wannan <coughs> zance? Eh lalle na saurare ma eh, <laughs> abin da ta hodi Eh tana yiwa tunda eh masala da mata na samu ba ma ta ba kadai kowane irin masala Allah kurum ne ke kawo karshen masala ko ba gaskiya ba mhm, mhm. eh ta kawo zancen wani siyasa mhm. akwai masu kungiya waɗanda an ka sani su lalle 'yan siyasa ne ba waɗanda ke magana da yawa cikin tele ko jo su ba su aiki bistera ai aikin su su ne surutun nan kurum ne suke yi kuma suna cewa su suna su 'yan kare hakkin mata kaga su ne waɗannan to mu ko mu development muke yi ko ba bunƙasa mhm. kin gane ko mu mhm. muna bistiyar ne ba muna titi bai muna ihu muna a'a wato a a konafi Nigeria doka muke bi kungiya menene aikin kungiya yana nuna mu mutum hanya ne mm. abin akwai abin da muke yi abin da ake kima reference ma matsala ta samu ga hanya da zaki bi za hanya da zaki bi to mu da kanmu suke wannan muna samu matsaloli kamar yanzu sai ka gani a ce ai ma yara yarin ya fade yanzu an ta likta sai an biya kun gani ko yanzu ko ko a ce wani ya bugu matar shi yanzu a ta yi a da abin nan sai an ta an biya a yi expertise duk waɗannan mu masala ne gare mu mhm. eh to to ko kuna tashi tsaye domin in mace ta samu matsala tare da gwamnati kuna tashi tsaye domin kwato mata haƙƙi eh ina shi inda kyan ki zaci kamar ta da gwamnati <laughs> eh. wato eh kun san duk wanda yana aiki akwai ka'idodin aiki mhm. ko ba gaskiya ba mhm. ko wani aiki ne akwai ka'ida akwai abin da na ji mace ta kawo zancen rakiya mhm. akwai zancen wannan ta doktor dile tun kahin kitaken <laughs> eh tun na san ken zaki wannan harkan doktor dille da harkar rake waɗannan waɗannan sun yi karhin tun da harkan token ne an kasa siyasa suke ba wani abu ba ne kuma siyasa ki tuna fa abin an kai ma kungiya wannan namu dimon ah, kun gani ko mm, zakin siyasa ne tana shiki mm-hmm. to kungiyar ne fa to kun gani daga kungiyar tun an san kuɗi zai zuwa ake to bai kamata ba a bar mutu ta jere to haka nan har ba wani abu ba ne mm. kin gane ko fala mm-hmm, mm-hmm. malama bilkisa kungiyar ku ta afgn shin kuna tashi tsaye nan da nan domin kwato hakkin mata eh, da aka taka eh muna tashi tsaye mhm. kamar mace in ta zo ma ita da kanta da kanta in ta zo kama da na kwatanta muku muna da biro biro kin in mace ta zo da matsala ta sai mun saurare ta in mun saurare ta sa'an nan mu ga matakan da ake ɗauka wata har sulhu ma mu muna yi in kaman haraka zamantakewa armeni in mace ta zo wurin mu wadda ake mata walakanci ne a cikin gida cikin zamantakewa ta da ta in ta zo wajen mu ko da wa'ansu mutane in ta zo wajen mu he mun daidaita mun diba mu gani in muna iya sulhu he mun yi sulhu wataran muna samu mu gyara wataran kuma mace in ta zo ta ce ita rabuwa ne take so ta yi don da aikin mu ba kashe armi ne ba gyara armi ne aikin mu mm-hmm. Mm-hmm. kenan in ta zo wajen mu in abin da muke iya gyara ne mu gyara in ta ce kuma kamar rabuwa ne take so sai an ta yi justice ne wannan kuma he mu kwatanta mata mu gwaggwada mata hanyoyi mace kuma akwai an su da ake taka ma haƙƙi in ba su zo ba wajen mu kamar wanga eh, zancen da suka yi na matan ga mm-hmm. wataran muna taruwa mu yi da ake cima declaration ko sanarwa ko communique a ce kaman gashi gashi kaza abu kaza eh, bai kamata ba ana yin shi eh, tusala mun saba yi so da yawa kamar a fannin zancen kota shine kaso ko mm-hmm. na mata wanga in an sa gwamnati in kaman bai cika ban muna taruwa a manyan kungiyoyin mu kaman su kongafen haka mm-hmm. hey mu declaration to shi ma dai ba kullum ne ba amma dai in wadda dai kai mace dai in dai ta zo da kanta wajen mu ta mm-hmm. kaku kanta duk wadda za mu yi he mun nemi mahita wanda muke iya shahi mata hawaye to ina wadda take da matsala tare da gwamnati eh. kuna tashi nan da nan eh, ku to wadda take da matsala tare da gwamnati mhm. kamar wadda na ce muku in ta zo wajen mu in lauya ne muke ya ɗauka mata in kama harka a justice ne take muna ya ɗauka mata lauya waɗanda kuma muke kamar sanarwa haka da communique shine kaman nake nan ga ce muku muna gamuwa eh, a cikin babban kungiyoyinmu mhm. he mu sanarwa he mu sanarwa amma kamar yadda na ce muku haɗin kan nan a tsakaninmu mu ma kungiyoyin mata shine ada matsala mhm. so da yawa eh kamar yadda aka ce kuma siyasa ce take kawo wannan ba mu gamuwa a game kai a yi eh, magana saboda mata mhm, wannan abu ne da ya kamata a kokarta kwarai bisa kan shi kamata mu yi aikin shi don mu samu musa, inda muka nuha inda muka sa gaba To Madala akwai mata da aka kora daga aikinsu da ma wa'anda aka kwacewa kungiyoyinsu da ke da matsala da gwamnati. Ba a ji motsin wa'annan kungiyoyin mata ba. Eh, ba aikin kungiyoyi ba ne su kwato musu hakkinsu. Malam Sale ko ko sai an yi wani abu. To ba duk abin da an kasa siyasa shi ta lalace tunda ku ne mata da an yi magana a a ta ga wance tunda ita ce ta san matan wane ne ta san matan minista ta san matan shugaban kasa ta san to ku ne kuna bata komi naku. To madala malama Bilkisa yaya ne al'amarin yake? Eh to lalle an ji mu shiru. Mhm. Bisa kan Eh, wannan al'amari mu dai daga wajen eh, mu matan nan ba su kai kukansu ba gare mu ba mhm. amma yadda na ce hakin mace inda aka taka shi duk inda muke kungiyoyi ya kamata mu yi baki guda mu hito mu yi magana saman shi lalle an ji mu shiru e, ina tsammani kuma nasaru suke ta e, eh, in jamais trop pour mieux faire mhm, mhm. muna iya muna iya kamawa muna iya kawo tallahi kamar yadda na ce muku in akwai matsala ga muwa ne ake yi mhm. a yi magana a yi a ga matakan da ya kamata a ɗauka ba mu yi shi ba amma ina tsammani dai eh, ko yanzu ma dai ne fatar abu ne wanda muke iya muke iya ratrafe. Tuho Malam Sale, ta yaya ƙungiyoyin nan na mata suke kokarin kare hakkin mata? To, eh, kungiyar mata kin gani dai in kin kamar da waɗanda muke aiki tare kamar ki ɗauko kamar kuni prat mhm. yanzu da mata kaciya kin gani yanzu ko bai kare ba dai ta rage sosai husarin yoyo kaga koili ko vem su ma eh, suna kawo kokarin su inda kaman mace da miji sun samu matsala ko ko yaro karami akwai masu kula da eh, lahiya abinda ke kema jeunesse femme santé mhm. akwai cikin eh, kungiya namu eh, gungu namu kungiya wanda ke kema faba da itsu suna koya ma mata aikin hannu ne mhm. duk wannan mutum kai ta talauci ai an kwato ka can wajen an kwato hakki to kun kawo zancen cewa eh, in akwai matsala tsakanin mata da miji to in dai mace ta samu matsala tsakanin ita da mijinta ya kuke yi domin kwato hakinta tunda kun sa shi cima cikin matsalolin yaƙi kaga iri wannan mhm. in ba ba ita ne tato ba mhm. ba mu ta ce wani don me ka kaga wannan ba ba ke ba ne mhm, mana mm. kenan sai mutumin ya zo ya tuntube ku tukwanan kuke magance mishi matsala in ba ba kaga iri wadannan tsakanin mace da miji in ba an tutube mutum ba ne abin abin da zamu abin da za yi na horko saki conciliation ko ba gaskiya ba haka mm. in ba shirya ba kaga lokacin nan ne sai a ta yi gaba to sai zuwa ga manna in ta ta wani wuri sai macen ce kai to wannan tsakanin mata da miji ne mm. in ya zama to mace ce tsakanin ita da gwamnati in ta zo ta ganku yaya kuke yi kamar ni problem ne gwamnati wannan ni gwamnati <laughs> ni vraiment wannan zanke eh, ma bai taso ba tun problem ne gwamnati mace an baka makami baki wanda ake so a kore ka a tashi a mai don min maza kulu ana hafi damuwa ki ba wani ne muke magana dan saboda mazan suna da karfi ah, ne ai mata wallahi wannan wannan kuna fadi dai ne to ai mu ma ya kamata muna kirkiro kungiya masu kula da hakkin maza mu tunda ku ko ina ce hakkin mata hakkin mata hakkin mata to to madalla malama bilkisa yaushe ne kuka gudanar da fitowar ku ta karshe fitowar mu ta karshe na mata ni dai ga iya sani na sun dai lokacin da an kawo wannan dan gyaran huska cikin gwamnati na biyu ne na hmm. biyu da aka yi da aka ka gyaran huska da ba ba muka ga muka lura muka gani kaman kason nan mata ba su cika ba adadin wada ya kamata mun hito mun gwada bakin cikinmu muka ce wannan abun bai kamata ba mhm. ya kamata a ce doka wadda aka tsara ta a cikin babban kundinmu na constitution ya kamata a ce an yi aiki da ita ga wannan kai lokacin mun hito eh, eh, mun yi magana mhm. to bancin wannan dai ne kuma ba mu sake taruwa ba muka yi magana ba bisa kan wani zance wanda ya shahi mata wanda ya shahi hakkin kare mata To madalla kungiyar AFN ita ce kungiyar mata ta farko da aka kafa tun a shekarar 1975 a washe garin ajiye ikon General Saini kunci da yayi ga tarihin wata mata uwar gidar marigayi mun kaila Aisata Karijo tsofuwar 'yan majalisa eh, mace ce kuma ta farko a zauren majalisar dokoki kuma shugabar kungiyar AFN. Aisata Karijo ita ce mace ta farko da ta yada zango a Majalisar Dokokin ƙasar Nijar bayan babbar muhawarar ƙasa da ta faru a shekara ta 1993. Ta kasance magatakardar wata ma'aikata kafin ta tsunduma cikin ƙungiyar mata ta ƙasar Nijar mai lakani da AFN a wannan shekarar dai wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira da shekarar mata. A 1974 A shekarar 1974 zuwa shekarar 1975 a lokacin ne na bukaci shiga cikin wannan tsari bayan juyin mulkin shugaba General Sani Kunce akwai wani kwamiti da aka kafa a nan kasar Nijar ni ban cikin mambobin sai na shiga aikin sa kai a cikin su domin kama musu cikin aikin sakatariyar su bayan aikin taron Congress kin kasa don son sani na ce zan je in ga yadda ake kafa biro Kairu ina tare da marigayiya Hamsatu Siddiku da aka nada Sekretar General sai aka ce kamata ya yi in zama mataimakiyarta. Har taron Congress na karo na biyu a jihar Doso a lokacin ne aka sake nada ni Sekretar General Kin AFN har shekarar 1990. A lokacin ne aka so na zama shugabar AFN. Daga wannan lokacin, Malama Aisata Karejo ta ci gaba da shugabantar kungiyar mata ta ƙasar Nijar wato AFN, har ma take jaddada ƙoƙarin da gwamnatin lokacin ya yi wajen taimaka mata a zamani a duka faɗin ƙasar nan wajen rage musu nauyin ayyukansu. Muna samun taimakon gwamnati miliyan goma cikin miliyan goma nan ne muke yin dukkan abubuwa da suka kamata kuma tare da masu ba da lamani muna sa kayayyaki a dukkan gidajen koyon aikin hannu na mata wannan a birane ne a ƙauyuka kuma yawancin departaman an buɗe gidajen koyon aikin hannu na mata da kuma sa musu kayayyaki babu inda ba mu sa mashinkin niƙa ba har yanzu akwai mata da ke da shekaru na da suka san darajar ƙungiyar mata ko kuma waiborai marga Ƙungiyar mata ta ƙasar Nijar ta cewar ta Karijo ƙungiya ce wadda ba ta dangantaka da harkar siyasa. Ta hanyar wannan ƙungiyar tasu ne su matan suke samu suna kawo tasu gudunmuwa wajen ci gaban ƙasa. A cikin kafa wannan ƙungiyar shugaban ƙasa kunce Allah ya ji kansa ya sa burin haɗa kan mata ba tare da wani ƙabilanci ko kuma siyasa ba. Dukkan mata guda suke akwai jituwa tsakanin mata amma yanzu siyasa ya sa mun raba kai. kuma ba abu ba ne mai kyau ga mata gaskiya kai mu in suna jituwa babu abin da zai fi su lokacin da aka ɗauke ni shugaba lokacin ina 'yar majalisa na ce ma mai bina ta riƙe ƙwarya ba a iya jefan tsuntsaye biyu da dutse guda. A yanzu dai Malama Aisata Karejo Munkaila ta cika shekaru 77 a duniya, kuma tana ci gaba da sa ran nan gaba ƙungiyoyin mata na ƙasar Nijar za su haɗa kansu domin kare haƙƙin mata ba tare da tsuntsun duma a cikin siyasa ba. Tuma da Malam Ginda kun shi dai tarihin kungiyar AFN wadda aka kafa a washe garin ajiye ikon General Sani Kunce wanda ya jagoranta. Me za ku ce a game da wannan tarihin da kuka saurara? <coughs> Madalla eh, tarihi wannan tarihi mai kyau ne mhm. tunda gaskiya ne ta hadi. Yanzu da in an ce mutum a kai dauki ta shi a kai AFN an san da za kai ka. Mhm. Don abin da ta hadi president din ifen gaskiya ne mata in ba kun yi kinkiyar ki da kuke faɗi haka nan ko mm, to wallahi bai yi bai yi tunda mace ma in ta hito take za ta takara ba kuma ɗauko ta sai ai wane ne ba ba dan kungiyar mu ne ba ba partidin mu ne ba lokacin da akwai ifen kowa ya sani a kogiyar mata ka saga mhm. babu wanda ba sani ba mm, mu mun sani tunda mu muna da mu shekaru mu lokacin mun san komi da komi amma yanzu ka tambaye wani yaro yana university yana na kwan eske ya yi ma kyan kwan gafen ba sani ba mhm, mhm. ya yi zancen mawar da ba sani ba to problem din kenan masalan kenan in ba mata sun tashi kun baiwa baiwa baiwa a ah, nono ni a gani na baiwa sai komi sai dai ku ta haka nan ku ta a ce in kuna da wani mara bukata ake eh, wance ba san matan wane ba to komi ba ku ina ku sai dai ga matan wani mm. matan minista matan shugaban kasa an sai ai wannan dan tare ne wa ta tailo ko da matan prime minister haka nan ne to komi baiwa in dai haka nan ne sai pa possible wala mm-hmm. eh malama bilkisa kun saurari tarihin ita aisata da kanta da kuma kungiyar afn me za ku ce aka kun san han aisata karigyo eh, to lalle eh, mata sun yi gwagwarmaya mhm. tunda su lokacin da sun ka fara kungiyoyin mata lokacin nan abubuwa ne da ba a san da su ba kwarai mhm, mhm. eh, sun yi aiki sosai sun gyara wuri tunda mu ko da muka zo ma muka fara shiga kungiyoyin mata ma mun iske ma babu matsaloli da yawa mhm. ko da dai matsalolin mata har zuwa gobe akwai su ballantana ma matan da suke ƙauye mhm. waɗanda suke nan birni su da dama amma waɗanda suke ƙauye har yanzu akwai ƙoƙarin da ya kamata a kama su lokacin nan kuma eh, afn eh, har zuwa suke shiga suke ƙauyoyi da ƙauyoyi da ƙauyoyi suna waye mata kai suna eh, musu aiki mm-hmm. yanzu kuma abin kaman ya ma dan sanyi kamar wadda ta ce siyasa ka ta raba kanun mata mata kasu bari siyasa ya raba kanunsu tunda Eh, bori guda ne ake ma tsahi kamar wadda ake ta mhm. eh, da hausa mhm. hakkin mata ne kamata a yi gwagwarmaya da shi kuma mun ga hakkin nan hakkinka in kana zamne ba a baka shi sai dai in ka tashi tsaye ka kwato shi kinan mata in ba mu haɗa kai ba muka tashi tsaye ba mu iya kwato ma eh, mata su wadda ya kamata mhm. tunda har yanzu dai akwai dai sauran aiki wanda ya kamata a yi bale ma zuwa ga matan da suke ƙauye mhm. idan sai mun ga game kai kamar yadda matan nan na hwari suka hwari kungiyoyin shiga kungiyoyin mata mhm. suka yi aiki haka ya kamata mu ma mu dage mu kare hakkin mata haka ne ta yaya kuke kokarin kare hakkin mata eh to kokarin da muke yi wataran haraka na kayan aiki ne tunda wanda ya ce kayan aiki wanda ya ce shiga daji ka je ka waye ma mutane kai ko ka ba su horo ya ce zancen kuɗi mhm. kuɗin nan kuma ƙungiyoyinmu ba su da kuɗi ba su da ƙarhi sai mu ma mun je mun nema mun yi abin da ake ce ma finansaman wajen masu hannu da shuni sai mun samu finansaman ne sa'an nan ne muke samun mu ta da ayyukanmu mhm. in an lura kuma wa'anga eh kwanakin ga na baya-bayan nan ƙungiyoyi ba su ga samun tallahi sosai wanda zai sa su ciyar da aikinsu wanda ya kamata don so da yawa in an ga kamar mun yi shuru mun bar aiki ba a mu sai ke so da yawa babu kayan aikin ne babu yin babu kayan aiki kuma ba ka hita ka je eh, ka yi aikin ka wanda ya kamata mhm, mhm. gwamnati ma daga wajen gwamnati kun ji kamar wanda madan mun kai ta ce ta ce su da gwamnati ne ke ba su abin da ake ce ma subvention yanzu daga wajen gwamnati ma subvention kin nan ma an bar ba kungiyoyi mhm. kenan kungiyoyi sai sun tashi ne da kansu sun abin ga sun tambaya sun nema wajen masu hannu da shuni in sun samu sa'annan ne su ma su samu eh, su ta yadda aikin su wanda ya kamata eh malama bilkisa kungiyar mm. ku kungiyar lauyoyi ce shin mutum yana iya zuwa gurinku ba tare da ya ya ga wasu kungiyoyi ba kamar yana da matsala eh to ana iya zuwa wajen mu ko an tafi wajen wata kungiya ma ana iya zuwa wajen mu da akwai ma cikin kungiyoyin ma waɗanda muke aiki da su abin da ake ce ma consortium yanzu kamar tare da SOS mun yi zaman yin consortium mun samu eh, wani tallahi inda mun ƙungiyoyi hudu ne muke aiki tare mhm. cikin tallahin nan akwai abin da ake cema kamar mata wanda ake ma ake musguna ma wanda ake cema violence fet of farm mhm. in mace ta zo kamar jin ciwo ne ta yi ko an ba ta kashi ko wani abin ga hakan ga ko an ci ta dai inda ya kamata kuma eh, a yi mata magani daga wajen sos sun yi mata magani sun saurare ta su yi mata magani kuma eh, akwai ma wanda ake cima prise a um, charge psychologique a diba a ga in kwakwalwarta bata tabu ba sa'an nan ne ake kai ga prise en charge juridic ko mhm. judiciaire mhm. kenan kamar akwai haraka shari'a cikin affair kin ita sos in ta yi na haraka eh, an gyara an tsare lahiyarta mhm, sa'annan mu ma a kai gare mu mu wanda ake cima prison shar juridic kenan so da yawa sos ma in sun samu kamar irin waɗannan eh, matsaloli in akwai harakar shari'a ciki he su turo muna association islamic ma wannan babban kungiya na eh, malamai mhm. wata in sun ga kama abin da ya yi karhin su in akwai harkar shari'a ciki su ma suna turo mu na mata in aka turo mu ko kuke shiga gaban kotu ku yi in aka turo mu na muna shigan gaban gaba in sai an ta yi kotu ne muna shigan gaba daga farawa shari'a har ta kare mhm. muna tare da mace muna tallawa mata kuma cikin mambobin mu ma in kaman sai an dauki lauya mambobin mu su ne muke ba dosiyekin su ne suke kare suke kare kare hakkin matan ba da an ba su ko da laba. malam Sale wani irin kira ne za ku yi zuwa ga kungiyoyi sannan kuma zuwa ga mata? kungiyoyi eh, kun ga eh, kafa kungiya dai akwai kungiyoyi da yawa cikin Niger kamar sun kai dubu uku da unebu Cikin dubu uku nan ana samu kamar kungiyar mata waɗanda suna wuce dubu ma. Amma kungiyoyi nan mutane na tamani kamar in ka samu rajista na kungiya shi ke sa kana samu kudi ga wani ko ga gwamnati kake ba haka nan ba ne kai da kanka ne za tun da sa kai ne wato sa kai ne ka sa kanka ne ya kamata kai ne za ka fara ka yi aiki ka gani haka nan in masu hannu da juni sun gani kana kokari kana kana akwai kuzari gare ka mhm. suna taimaka amma a ce kungiya babu biro babu wani eh, a zo a yi taro babu eh, eh kaman abin da ake ce ma assembly babu komi mhm, dai kungiya dai ne gare ni sai ka tashi da kungiyan ka ta ga wani minister matsalan kenan ga kungiya mhm. kungiyoyi saboda shi an ke sun zama 'yan siyasa to kaga wannan bai kamata ba to madala malama balkisa wani irin kira ne za ku yi zuwa ga kungiyoyi da kuma matan ma da kansu eh to kiran da zan ma kungiyoyi har da matan ma gaba ɗayan mu duka mhm. eh kira ne wanda zan yi ɗazuma na yi zancen na haɗin kai ne mhm, mhm. ya kamata a ce mun yi haɗin kai mu haɗa kanunmu tunda in ba mu haɗa kanunmu ba in kanunmu a rabe ba ta yiwa mu ta yadda aikinmu mu eh, ya kamata sauran matan kuma na ƙungiyoyi ya kamata a ce daga ƙungiyoyinmu mu mun haɗa kai mun sa gaba an zama tsintsiya ta ɗaya mhm. mu sa hakkin mata kare hakkin mata gaba tunda shi ne muka ce shi ne aikin muka sa kanmu tunda sa kai ne ba biyan mu ake yi ba mun sa kai ne mhm, mhm. kenan aikin nan mu zamna mu yi shi fi sibilillahi da ya kamata. Mm. to madalla za mu naɗe tabarmar tamu ta muhawara filin mata a ƙarƙashin taken ƙungiyoyin mata yaya aikin su yake a filin fage eh, kuma abun riƙewa a kai shine nan duk da yawan ƙungiyoyin nan na mata a ƙasar Nijar ba a kare hakkin mata kamar yadda ya kamata kamata ya yi kungiyoyin nan na mata su tashi su yi kokari tsaye-tsayin daka domin kare e ko kuma in ce kwato hakkin mata su kuma daga nasu bangaren mata kamata ya yi in suna da matsala su yi kokarin tahiya ganin kungiyoyin da suke aiki domin a kwato musu haƙƙinsu. a nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu muna tare da malam ganda salai dan gungun kungiyar kunaf niger ne tare da malama balkisa mataimakiyar magatakardar kungiyar eh, lauyoyi na mata wanda ake kira a FGN da ni kuma rakiya arimi da na gabatar muku da shi akan na'urori muna tare da Almustafa Ayuba ana muke ce muku ma assalam yanzu kuma sai mu saurari dandalin namu na nishaɗi wanda muke cewa matsokiji matsokiji kuma hira ce tsakanin mata wanda abokanan aikinmu suka shirya mana. Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. yana guje-guje a cikin hilin nan ba riga balle takalmi. Lale da ke barira ai kya bari mu gaisa ma ku. Hmm, ai biki san Adnan bane ba. Ta wurin kan tsiya ne da shi duk sanyi baya kaunar sa kaya. Ai jarumin yaro kenan. Hmm, ikon Allah, na nawai kina da lahiya kuwa? Ke baki san cewa ba, wannan lokacin na ɗari na kwashe ne da duk wata cuta da ta shafi sheɗa ba? Hmm, kya shi barira, ita sheɗa har da wata cuta gare ta sabon salo kenan. Ke, ban son shasharatu. kike mai da kanki kamar wadda bata san komi ba wai ba ke bace kika zo neman tallafi lokacin da yar kimina tana tari ko kin manta ga masassara hanci na zuba mantawa fa mantawa da lokacin da ‘yata ta kusa rasa rayuwarta to wai ma ina hirar mu kuma ina ciwon mina likita bai ce miki ba da ‘yar kimina na fama ne da cutar huhu ai ita ma cuta ce ta shida ke an yi haka Kina da gaskiya, amma ran nan ai bai ba mu sabilin ciwon nata ba. To malama, bari in gaya miki ya baki sabili bai baki sabili ba bai kamata ba ki bar ɗiyanki su yi cuta duk duniyan nan babu wa'anda cututtukan fufu ko na sanyi ko kuma na majina suka fi shafa kamar yara kuma babu abin da ke kawo su kamar wannan sanyin da kuma bala'in ƙuran nan tsakaninki da allah barira a bari in kama jikina kai adinan Wuce ka ga in maka wanka ka samu ka sa kaya. Ai ciwo abun gudu ne. Ke tsaya, tsaya nana. Bari zaki har rana ya fito. Ki yi mishi wankan. Sannan ki samu kayan ɗari ki sanya mishi musamman ma wa'anda aka sarrafa su da kaɗa ki kuma sanya musu hula da sosai. sannan kuma kar ki manta ki rika rufe su da bargo a daddare idan za su yi kwana wa'annan shawarwarin da nake baki suna ɗaya daga cikin rigakafin cututtukan sanyi. Sannan ba wai dole bane sai kin musu wanka a ko da yaushe, ko so ɗaya kika yi a kowane kwana biyu ya isa. Ai na ji kuma barira zan ɗauka in Allah ya yarda. da lalle rigakafi ya yi magani. A'a fa ki kama jikinki. Ai ina san ba zan yarda Adnan ya kamu da waɗannan cututtukan ba. Na gode yar uwa, sannan da kulawa. To fa, in kunne ya ji? Jiki ya tsira. To, gwanda da kika sani. saurare da wannan shirin namu na motsa jiki za mu naɗe tabarmar tamu ta muhawara. Filin mata, filin mata, filin mata, filin mata, filin mata.